su ne sanadi littafi na uku ina kuma zaki dadi ya tambaya yana kallanta domin daga gani yana mugun ƙaunar bebi da ba ta ce dadi sama zan koma dawo ki zauna bari in maida miki da sanar ɗinki irin aslam ya yi dubu ya ɓaci dadi da ka kyale ta da allah ta zai ta yi karatunta kawai a littafi da ya gabata wato littafin su ne sanadi kashi na biyu inda na kwana kenan a halin yanzu cikin kashi na ukun ɗin za mu ci gaba da labarin namu mai takin sune sanadi wadda maman ahmad da wato sa'adatu nuhu usman mrs sale kaduna ta ɗauki nauyin kawo muku shi ne komai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karantar muku shi saboda nishaɗantarwa ilmantarwa wa'azantarwa faɗakarwa da sauransu a ci gaba da labarin namu ko ina ruwanka jimam dadi maida mata mbc ɗinta ita kuma baby tana murmushi inda ta saci kallon aslam tarab idanunsu suka haɗu ya watsa mata wani mugun kallo da sauri ta ɗauke idonta ta maida su kan fim ɗinta ko minti ashirin ba a yi ba ya miƙe dadi bara in zan duba intanet you can go da sauri ya nufi sama kan gadonsa ya kwanta tare da yin da ciki kwantawa ya na tsawon wani lokaci yayin da ya ɗauki wayarsa ya kira sadiq good day guy Dadi bai amince ba, bai amince da tafiyar nan ba. To ya kenan? Sadiq ya tambaye shi. I will talk to him about plan B. Sai dai ina tsoron abin da zai iya biyo baya. Kawai dai ka sa karfi da jarumtaka da karfin gwiwa ka yi maganar din. Wani hanzari ba gudu ba. Ta yadda zan gaya mishin nake tunani. Wallahi I'm afraid. Kar ka zo ka ga irin faɗan da ya min ɗazu akan tafiyar nan da zan yi. Insha Allahu za mu yi nasara. To Allah ya sa. Talk to you later. Okay. yanzu dai sati biyu kenan da dawowar dadi amma har yanzu aslam yana ta tunanin yadda za a yi ya kuma kasa samun zarumtaka da ƙwarin gwiwar da zai sanin halin dadin shi ne da ya hana shi hakan ya sa ya kasa magana amma yanzu ya zama masa dole da abin ya yawas dai ya kai limit ɗin da ba zai iya haƙuri ba da kansa ya je wurin dadinsa kawai domin ya magana dadi da mom sun san something is wrong with him but can't amma ba za su iya cewa ga abin ba kenan kamar kullum bayan ya gama dina ne da complete family members nasu inda ya je masallaci ya dawo good night ya yi wa iyayen shi ya koma ɗakin shi kamar yadda ya sa ba wanka ya kwanta daga shi sai shirne gansa ya rufu da bargo da misalin karfe tara bebi tana zaune da textbook da calculator tana abin da take yi sai kawai tsaki take yi tare da buga kafafunta a ƙasa ni ban iya wannan shegen ɗin ba wallahi zama ta yi kamar mai tunani for a moment ta miƙe tare da sa slippers ɗinta at the same time kuma ta kwashi littafafanta da calculator ta yi waje a jikinta kayan bacci ne yadda suke nan ga baki ɗaya kawai abin sai a hankali mai gajeren wando ne da kuma rigan ɗin ma sai a hankali haka ta wuce kuwa gaba ɗaya fiskar mage yana gaba rigan daidai kirjinta har ya fara bacci ya jin ana kwankwasa masa kofa the door is open abin da ya ce mata kenan dan miƙewa zaune ya saboda yana tunanin dadi ne bude kofar ta ta shigo yana ganin ta ya kalle ta daga sama har zuwa ƙasa ke fuska me ya kawo ki ɗaki a yanzu cikin tsoro ta ƙariso kusa da shi ya eh, assignment din nan ne wallahi na gagara yin shi ban iya ba ta yi magana tare da marere cewa sai a yanzu kika kika ga daman zuwa ko sorry yaya film na kalla sorry for yourself because if something ya faru da ke za ki sha wahala Allah Allah I'm trying my best na faɗa miki wannan takaitacce kenan daga cikin littafin sune sanadi kashi na uku mu je zuwa don jin yadda za ta kaya a littafin ɗin inda ya samu aiki daga Aisha Humaira. Nan take ci gaba da cewa, Allah kaɗai ya san irin wahalhalun da nake sha, all because of you. Dan turo baki ta yi domin in za a kashe ta bata san manufarsa ba. Kallon ta yana more seconds. Ƙoƙarin miƙewa ya da ya tuno da ba shi da komai sai shot ne ga kawo littafin ya yi kwamandin ɗinta ta kowa ta yi ta zauna a garin shi kuma ya matso kusa da ita ba tare da ya bar bargon ya faɗo daga jikin shi ba fara sulbin ɗin mas ɗin nan ya yi amma kuma duk nishin da za ta yi iskar a jikin shi yake sauwa kasancewar ta ƙara matsowa kusa da shi domin ta ga yadda yake sulbin ɗin mas ɗin nan dakatar da rubutun nan ya yi idanun shi na kan littafin hankalin shi baya jikin shi saboda already fulin din shi ya kai matuka wajen tashi dago idanun shi yana kallon ƙirjinta dan kananan girjintan nan da basu gama girma ba kan <clears throat> ya kalla wadda ya ƙara fitowa yayin da abin nan nashin din ya kara miƙewa rufe littafin ya yi rufe ture gefe guda idanun shi sun kada ya yi ja baby baki jin tsorona ne wai girgiza kanta ta yi cike da mamaki tare da cewar a'a ba ke jin tsoro in cutar da ke kai na. ai na san ba za ka taɓa cutar da ni ba shiru ya yi tare da riko hannunta da ke wani kallon idanta in ba na cikin hayyacina wani ɓangare na jikina zai iya cutar da ke ina kenan zai iya cutar da ni a jikin ka na? ta tambaye shi kai tsaye dan matso da ita jikin shi ya ga jikin shi da kyau ya ƙara buɗe bargon nan ya sa kanta a ciki nan ya nuna mata joystick ɗin shi wadda ya miƙe ba tare da ya cire blanket ɗin ba kallon wurin ta yi kamar bata gane ba ta ci gaba da kallon wurin kamar ba gobe bisa mamakinta sai ta ga gurin ya miƙe ta cikin blanket hannu ta sa a cikin bargon tare da riƙe gurin ta bargon ɗin limshe idanunsa to me wannan ɗin yaya babu alamar tsoro a tare da ita take riƙe da abin ɗin gam ya rasa abin da zai ce mata kuma ya rasa me zai yi me sunan shi kuma a ina yake ta sake tambayarsa still dai idanun shi a rufe kasancewar bata cire hannunta daga kan sandar nashi ba bai da suna abin da ya ce mata kenan muryar shi can kasa ƙasa to yaya bari in gani mana hannunta ya cire daga saman bargon ya maida hannunta ta cikin bargon a'a shi wannan ba a ganin shi sai dai kawai ki taba hannu ta sa a jikin shirnigansa wash Allah abin da ya ce kenan cikin wani irin yanayi baby mamaki ne bayyana a fuskanta yaya ya abin yake da tsawo da girma haka dama yana jikinka ne tsawon wannan lokaci da ƙyar ya samu damar girgiza mata kai alaman a'a aina ban taɓa ganin shi a jikin kowa ba kallon shi kawai ta da kyau abin yana maka ciwo yaya ne yana ma ciwo sosai limshe idan sai ya daga mata kai alamar e cire hannunta ta yi da niyyar da sauri ya ƙara mai da hannunta please ki ci gaba da riƙewa a hankali zai daina yi min ciwo har in samu sauki mai da hannunta ta yi ta rike ya ƙara riƙe hannunta akan nashi ya ɗora hannun shi akan nata yana wasa yana sama da ƙasa da hannunta ɗaya hannun kuma ya sa a cikin riganta yana shafo yana shafo bayanta ya matso da ita sosai duk da shi yana shafa hancin shi da wuyanta murya ƙasa ƙasa kamar mai raɗa ya ce mata baby i'm sorry i'm so sorry baby for what for what yaya ƙoƙarin kai bakinsa cikin nata ya fara yi domin samun nutsuwarsa ƙoƙarin kama bakinta yake ita kuma tana kau da kanta gefe da ya gabata da nera bashi bakinta kawai sai ta wuyanta yi ya mai da bakin shi wuyanta ya fara kisin ɗin wuyanta tare da shafa bayan ta zuwa hips ɗinta to fa a nan ne fa ta fara mimmiƙewa mimmiƙe ƙafafunta ta yi ya yi staff ina dan jin wani irin yanayi a jikina ka bar taba min wannan wurin haka ka bar taba ni mai da bakin shi sai kunnen ta me kike ji ya tambaye ta cike rada tare da kashe mata murya hakan da yanayi sa ta ji wani irin yanayi ta ture har ta ture shi tura harshen shi ya samu nasarar yi cikin kunnenta at the same time kuma yana kai hannun shi kan kirjinta murmusa mata kan nonuwan ta ya fara yi tana ƙara shigewa jikin shi saboda bakon yanayi da ya zirace ta at the same time kuma jikinta ya ɗauki rawa ya play stuff an film wani irin yanayi a jikina da Allah ka bari ta yi magana tare da ƙara ƙoƙarin mannuwa a jikin shi tana gantsarewa ko jinta bai yi ba ya fara cire mata 'yan rigar jikinta jikinta ya fara rawa kawai kan nonuwan ta ya fara kaiwa bakin shi kankame ta kankame shi ta yi da ƙarfi yaya ka bari something is wani irin yanayi akwai abin da yake hawa a bodi na dan Allah ka bari yaya ba tare da ya cire bakin shi akan nonon nata bai ce ina ina nan ta nuna mishi wayo Allah yaya ka bari ka bari ina ne yake miki wani irin abin ta nuna tare da nuna wasu wurare da dama a jikinta tana nuna masa ƙasanta A the same time kuma muryar ta ya fara rawa hannun shi ya fara kaiwa cikin wandonta fingarin ɗinta ya fara yi da babban yatsansa ƙara ƙanƙame shi a jikinta ta har yatsunta yana shiga cikin jikin shi wayo Allah yaya staf da zafi fa inda zafi in kana haka da zafi wallahi bai san tana yi ba duk ilahirin jikinta ya gama mutuwa hannunta da yake kan joystick ɗin shi kuwa ta ƙara maidawa yaya magana take sanyi amma ta kasa haɗa bakin su yayi waje guda shi da nata shekin ɗin da bakin ta kamar yadda na shi kamar wani wasi kuka ta fara wadda bata samu daman hakan ɗin ba muryarta baya fita sosai saboda babu baki sai dai hawaye da ƙyar ta ƙwace bakinta tare da rike hannun shi da yake fangaren ɗinta da shi please i beg you we have to stop you are hurting me so much ko jinta baya yi saboda a wannan lokaci ya manta da 'yar shekara goma sha uku yake mu'amala tamkar wata babban mace ya samu haka ya dinga wasa da ita yadda ya ga dama daga lokacin da ya samu nutsuwa kenan hannun shi da ke cikin wandonta ya ciro shi a daidai lokacin da ta yi wani irin nishi washi Allah zafi zafi yaya tare da ya rufe hannunta I'm sorry daga mai kai ta yi alamar yawa kallon ta kina tsoro na yanzu da sauri ta daga masa kai tare da idanuwanta da suka jike da hawaye ta kalle shi share mata hawayen idanunta kada ki ƙara shigo mini cikin ɗaki a irin wannan lokaci kina son na yi miki abin da ya fi wannan da sauri ta girgiza kanta jawo ta yi ta faɗo jikin shi ya ƙara haɗa bakinta da nashi am sorry ta ƙara ɗaga masa kai riganta ya sa mata zuwa wani irin yanayi da ya ji Allah sarki ta shiki tafi ficewa ta yi daga ɗakin ɗin daga cikin bargon ta miƙe ta fara tafiya tana ɗingishi kallon ta yi da kyau wannan tafiyan fa zafi yake mini wurin ɗin to ya tsamma kenan da na saya miki zafi haka idan kuma ni da kaina ne fa kallon shi kawai take ba tare da ta fahimci me yake nufi ba to in kai ne menene zai faru in kina tafiya haka gobe momi ta ganki me zaki ce mata kallon shi ta yi ba tare da ta san me za ta ce ba ni ma ban sani ba in gaya mata ba sai in gaya mata kai kai min wannan abin ba ki gaya mata me abin da ka mini mana dariyanta kai ci that is our little secret kin ji wannan sirrinmu ne kar ki kuskura kowa ya sani to babu damuwa babu mai ji in case in ta tambaye ki ki ce mata kafan ki na ciwo ne kawai ta amsa masa da to tare da fitewa I'll definitely burn in hell for this yana jin wani irin yanayi a jikin shi take ya tashi ya je wanka kawai domin ya gama abin da zai bebi kama wankan ta kawai ta yi tare da mamakin halin yayanta nan aslam bata ƙara zuwa aiko ba zan ƙara zuwa ɗakin shi ba washe gari bayan ya yi sallah da asuba ya lura da littafafanta da calculator murmushi ya shi a shegiya ɗaukar littafin kawai ya yi a inda ta ya ida mata assignment din nan ya ajiye akan miro komawa ya kwanta tana gama shirin school ɗinta ta je ta yi wa momi sallama momi ta lura da canjin tafiyanta me yasa kike wani irin tafiya wani irin yanayi baby kike bubbuɗe kafafu bugewa kafa ta ta dan kafan ki ta buge sai ki dinga bude kafafuwa kina iya zuwa school ɗin a haka eh mun fara CA ne to a dawo lafiya fita ta yi zuwa ƙasa ta fita ta shiga mota ta tuno da littafinta kamar za ta bar su ta tuno da uncle Robin ba shi da kirki fita ta yi daga motan kawai su malhajiya ina zuwa in ji direba mantuwa ne ina zuwa cikin falo ta nufa tare da hayewa sama gabanta na dukan uku uku ta kwangwasa kofar ɗakinsa cikin bacci ya ji ana nukin ya san ita ce come in ya yi magana yana kallon ko bakin shigowa ta yi ta ƙara kwankwasawa i say come in ya please littafi na za ka bani ni zan baki ba ka ce na bar shiga ɗakin ka ba to yanzu ki shigo kin shigowa ta bai ƙara ce mata komai ba ta kusa minti biyar a tsaye ba za ki shigo ba ne ki ɗauki littafin naki daga ɗaki na to wallahi idan na tashi ya gasu zan yi da sauri ta buɗe ta yana shirin miƙewa ta shiga yana kallon ta fuskan shi a ɗaure direct kan miron ta nufa ta ɗauki littafin ta juya za ta fita ke kin gaishe ni yau ne da zaki fita tsawa ya daka mata juyowa ta yi a hankali good morning yaya komawa kawai ya kwanta abinsa ba tare da ya amsa ma gaisuwar ba bayan shi ta bi da harara sannan ta fita bayan sun gama breakfast ne ya kalli dad dadi ina son mu yi mata muhimmiyar magana ne gobe ya goge bakin shi yana goge bakin shi ya magana amma dai duka idanun shi yana kan shi kunnuwa ma haka yana kallon shi cikin idanun shi shiru yi kan ya kasa da kansa i'm listening to you ko mom ɗinka ta ba mu wuri ne sai mu yi maganan ta sirri Dadi ya ƙara tambayar shi, daga masa kai alamar e, dadi kallon momi ya kin ji dai abin da yaron ke ce. Yana son magana da ubansa ne kaɗai so ki ba mu wuri. Ya yi magana ne cikin yanayi na wasa da dariya murmushi momi ta yi kawai tare da tashi. In ta yi tsami ai dole zan ji. Ba za ma ta yi tsami ba in ji datu miƙewa ta yi tana murmushi ta haura sama. Dadi ya mai da kallonsa kan Aslam ina jinka. kan aslam na kasa, in ce that a a i i i want kai kai kai stop wasting my time and talk and talk like a man ba na son shashanci yi magana aure dadi ya kalle shi da mamaki aure kuma eh aure nake so kallon shi ya ƙara yi babu ko kiftawa mamaki ne ƙarara a kwance a fuskar shi inda aslam ya sun koyar da kanshi ƙasa what did you say Dadi ya tambaye shi babu wasa cikin muryarsa, jin muryar dadin, dadin shi ne sa gaban shi faduwa saboda ya san it is a last cause already. Ran shi ya gama baci ba shi amsa kawai yayi, I'm asking you. Ka maimaita abin da ka ce, say it again. Dadi aure nake so, murmushi dadi yayi. Kwarai ko na ba da jarumtakarka, me dalilin ka na sanyin aure a wannan shekarun naka? shiru ya bai ce masa komai ba ka bani dalilin da yasa kake so ka yi aure yanzu sai in san me zan yi shiru ya bai ƙara ce masa uffan ba i suppose kana jin yanda aure yake ko shi dai aslan bai ce masa komai ba dadi ya ci gaba da cewa anyway my dear son ka bude kunnuwanka da kyau ka saurari abin da zan gaya maka a yanzu aure da ka ganshin nan ba abin wasa ba ne kuma ai kai baka kama baka mallaki hankalin kanka ba balle har ka ce zaka iya zama da mace kana tunanin marriage is all about sex to aure ba yana nufin kawai akan jima'i jima'i ne kawai ka ta jima'i ba ne kana tunanin haka yake dadi ya ci gaba da cewa marriage is something you don't just go into it until you are ready to to be committed kana so ka zamo ɗaya daga cikin masu yin aure ba don sun shirya ma aure ba ne ko kana so ka zama ɗaya daga cikin masu yin aure saboda jima'i kawai ko kuma daga cikin waɗanda suke yin aure ba don Allah ba daga ƙarshe su su mai da 'ya'yan mutane zaurawa bayan sun samu biyan buƙatar su shiru ya yi ganin aslan bai ce masa komai bai ci gaba da cewa kwantar da hankalinka my son when you look ka kai shekarun aure ni da kaina zan sa kai auren din zan yi maka shi shiru ya yi to dadi in ba za a yi min aure ba to ka taimaka ka bar ni na yi tafiya so kenan yanzu kana kamin wani zance ne na daban so you you are now giving me terms and condition ko ko ba haka ba in barka ka je inda ba babu mai yi maka faɗa ka yi abin da ka ga dama daman ka fara bin matan banza ne kafin ka dawo ban sani ba da sauri asila mai girgiza kansa to idan ba haka ba me yasa kake buƙatar hakan me yasa ka canza ka ji zancen banza to ba za ka je ko ina ba kuma ba zan maka aure ba sai nan da tsawon wani lokaci idan ka ja min maganan zagi a gari ya kake so na yi please ba na so kai wannan maganan ta zo ƙarshe tashi ya ja ya bar shi a wannan wurin ɗin kawai haɗa kai ya da tebur ɗin nan at that moment kuma kuka ne zai masa kenan ko menene kuka kaɗai zai samu sauƙi tunanin iri-iri ya rinka yi a rayuwar shi kamar ya haƙura ya kira yan uwan dadi ya gaya musu sai ya tuno da dadi ya fi su sauki da kirma ya tashi ya koma ɗakin shi inda ya kira sadiq ya shaida mishi yadda suka yi haƙuri kawai sadiq ɗin ma ya bashi dadi yana komai kuwa haka ya kasance yana komawa sama ya ya koma ɓangarensa ko me yasa ma 'ya'yan yanzu ba su da respect ne kawai suna tunanin a samu mace ai yadda aka ga dama da ita shine aure ba su san aure is among the most complicated thing ba a duniya momi sai ta kalle shi dama na ce idan ya yi tsami zan ji menene ya haɗa ka da ɗan naka zama dadi ya sannan ya ce wakin ji jaririn ɗan nan naki wai aure yake so shiru momi ta yi tare da mamakin zancen tana son magana amma ta yi shiru can kuma ta ɗago kanta ta kalli dadi to me zai hana a mishi auren kada wata matsala ta zo ta biyo baya i know it dama na san you are behind it na san cewa aslam da kanshi ba zai taɓa wannan shirmen ba sai da taimakon ki ni kuma mu ta tambaye shi tare da nuna kanta eh ke to bara ki jin ga miki idan har kina son yara Allah bai bamu da yawa ba ba zai sa bar ki ke tunanin yin hakan da sa ma ɗana banzan tunani ba duka duka nawa yake shekaran shi kwata kwata yanzu ashirin da bakwai ya cika a duniyan din da har kike magana mishi aure yaro da shi ka ji wani zancen banza fa to ni aure na yaro ne kuma baki isa ke juya min rayuwata ko na shi ba yanzu auren shi auren shi shine kawai lalata rayuwar shi in har yana da rayuwar da zai juya ta yadda ya kamata to bar shi ya juya ta ya za a yi mishi aure duka duka shekarun shi nawa ne da zan yi mishi aure in kin manta let me remind you i was 37 ni dai cewa na ka bar shi ya aure tunda baka san matsalar da ke damun shi har ya iya tunkaran kai sai aure yake so ba shawara na baka ba zan bari ba kuma i have better plan for my son kar fa ka manta hakan bai yi ba fa kada fa ka manta i also have a say saboda ni mahaifiyarsa ce kuma ni na haife shi ka daina maganan cewar ɗanka ɗanka ɗanka ni ma fa ɗana ne mahaifiyarsa ce ne kuma dole zan san damuwan shi to ki je ki mishi auren mana tunda kina da daman haka ba aure na ce zan mishi ba kawai dai ina tunanin Allah dai ya raba mu da abin kunya ne ki saka shi a abin kunyan mana sai ki ga ikon Allah daga ke harshe bara ma in bar ɗakin tun da yau yan faɗa kake zai ta miƙe ta fice daga ɗakin ta bar shi gwara ma ki je ki gaya mishi hakan ba zai yiwu ba tana fita ɗakin shi ta wuce a kwance yake yana kallon slip kana ganin shi ka san yana cikin damuwa baya hayyacin sweetheart ta yi magana da tare da taɓa shi inda ya san tana ɗakin miƙewa ya zauna tare da kwantar da kansa kan kafaɗarta fara shafa bayan shi tai tana rarrashin shi am sorry sweetie no problem mom ya yi magana tare da murmushin ƙarfin hali daman da akwai wacce kake so ne ƙarya ya mata da cewar eh akwai wadda yake so a ina take my mommy it is doesn't matter no mom kin san halin dad hakan ba zai yiwu ba tun da abin har ya kawo haka a bar shi kawai sun dan taba hira inda ya dan samu nutsuwa a wannan daren kuwa kowa ya zo wurin dina ban da shi momi ta aika bebi ta kira shi lokacin da ta je sama bata shige dakin nashi ba kwankwasawa ka ya ka zo dina is ready in kika bari na fito gurin nan sai na tattaki da gudu sai na tattaka ki da gudu ta koma ta gaya musu yanda ya ce zauna ki ci abincin ki he is not hungry Babu alamar damuwa a tattare da shi, mom ta, ta yi wa masu aiki magana akan su kai masa abinci sama da suka je suka yi ta ne ya ki buɗe musu kofa haka suka kyale shi. Washe gari ma nan ya tafi supermarket ya haɗo kayan drinks da dai sauran abubuwa na snack da komai ya wuce ɗakin shi da su. Makulli ya sa ya kulle ƙofarsa lokacin da ya ji yunwa ya tashi zai sha juice da snack dama san ɗin shi ba gwanin cin abinci bane sosai still yau din ma bai fito ba hankalin momi ya tashi shi kuwa dadi ko a jikin shi baby ma abin na damunta duk da dai bata san dalilin hakan ba bayan sun gama dina ne ta tashi ta nufi sama kamar za ta shiga ɗakin ta sai kuma ta nufi gurin shi kwankwasawa ta yi shiru ba amsa ba yaya kana zina dan Allah kai hakuri ka bude min kofa yana jin muryar ta ya taɓa baki kamar menene shi not ba ta buƙatar ta haifar mishi da problem shi ma kuma ita za ta haifar mishi Allah sarki ya please come and eat ya ƙara banza da ita ya please kin san wallahi yanda nake jin haushin ki in kika kuskura kika bude kofa na bude kofar nan na ganki zan huce a kanki kuma na lahira sai ya fi ki jin daɗi shiru ta ta kasa tafiya tsawon sakonni tana wurin ta daure ta ce sorry yaya ka san dai ina son ka please and please So, you are still standing there? Wait for me. miƙewa ya nufi kofar tana jin haka ta juya ta bar wurin ɗin shi kuma ya buɗe ya hango ta da gudu abin ma dariya ya bashi ya koma ɗakin shi yana ta dariya ashe dai kina da tsoro ai da kin tsaya da kin ga abin da na kin ga da cikawa shi dai duk abin da za a yi sai dai a je a yi kawai in ma ɗaure shi za a yi a yi momi tana gama dina kuwa ɗakin shi ta biyo ji kawai ta yi yana rufe ta ji kofar a rufe ta ji kofar a rufe nokin ta idan na fito fa abin da zan miki sai yafi wanda sai yafi wanda na miki a lokacin da ya magana yana bude kofa taraf suka hada ido da mom mai kai mata a rannan din shiru ya gaban shi na faduwa ita hankalinta yana wurin bai zai ga wannan wurin ba Allah sarki tunani kawai shiga yi domin hakan wato dukan yarinyar mutane kai Shi shine kake zaluntar ta ko bai ce komai ba shiga ɗakin kawai ta zauna kan kujerar miro ɗin nan tana kallon shi sweety me kake ci da baka saukowa cin abinci so kake ulsa ya kama ka ina cin abinci dama da safe na je shopping nake yin abin da zan ya bude mata fridge ɗinsa duk waɗannan ai ba abinci ba ne ni fa na fi buƙatar su akan abinci make sure ka sauko yanzu nan zan gama abinci ka ci mommy am um, ɗaga mai hannu ta yi tare da cewar kar ka kuskura ka kamin wani magana in kuma ban isa da kai ba shikenan shikenan momi na ji zan ci mu je fitowa ta yi tana yana biye da ita a baya inda ta gama sa kayan baccinta ta kwanta sai ta tuno da fim din da aka ce za a haska ai ko tana jin sai ta kalli fim din nan Superman kallon agogo ta yanzu karfe takwas da sha shida to bara kawai in ta dan karatu before din inda ta sauko da school bag ɗinta da littafanta. suna ga saukowa ƙasa momi na gaba yana biye da ita ya zauna a kan dainin dama da alaman ya gama cin abincin yana hutawa kenan aslam da mom ke jawo kujeran dainin au har ka gama wanga strag din ne nonsense abin da ya ce kenan tare da miƙewa shi kenan ni dai baran bar muku dainin din tun da ne kuka tsana dan ina faɗa muku gaskiya ya haura sama momi ta bayan shi da ta bi bayan shi da harara aslam sun koyar da kan kanshi yayi ƙasa Momi ta ce ta zuba mishi abinci tana gamawa ta shafa kanshi. Sweet maza ka cinye abincin nan kaji ko gyaɗa mata kai yayi mom haurawa sama ta yi ta bar shi. Abincin nan ya ci kaɗan sannan ya koma kan kujeran falo kwanciya ya kan kujera three sita inda ya rage hasken wutan falon. CNN ya maida yana kallo ko minti talatin bai ya fara jin kafar mutum na saukowa ya ɗaga kai hango ta tana saukowa daga ita sai rigar bacci wadda bai karisa cinyanta ba komawa ya kwanta don kada ma ta ganshi yana murmushin mugunta za ki ci uban kewaye magana ya yi ƙasa ƙasa la yau sun manta ba su ma kashe kayan kallon ba lokacin da ta ƙari saurin take magana a falon guri ta je ta inda aka ajiye remote ɗin ta duba ta gaban ba, ta gani inda yake ba ta ɗan ƙara dubawa tana dubawa da kyau kuwa tana so ta canza channel ɗin nan ne daga wurin ɗin kuwa domin ta kai wadda take so kai amma ta yi magana tare da komawa da baya bata ankara ba ta ji ta zauna a kan mutum cikin sauri da zafin nama ta yi ƙoƙarin miƙewa da sauri da zafin nama a kama hannunta am sauri, yaya ban san kana wurin ba wani kallo ya yi mata kina sane za ki zo ki zauna a kaina wallahi ban sani ba ya kai hakuri ba zan ƙara ba ƙara kallon ces ɗinta ya yi waɗanda suke bayyane ya saki hannunta ɗazu me yasa kika gudu tana ɗan turo baki ta ce ba kai bane ka ce idan ka fito na lahira sai ya fi ni jin daɗi don na ce miki hakan shine kika gudu babu abin da zan miki tsoro nake jin don kada ka yi min kada na yi miki me shiru tai bata ce komai ba na ce kada na yi miki me don kada ka yi ka sa min hannu to ba ke ce kika ce na yi hakan ba A'a, ai da na ce maka da zafi baka bari ba, kwaikwayon ta yayi to ai ni ban ji ba. Kallon shi kawai ta yi domin hakan ta juya tana kallon fim. Ya to ka sake ni zan je in yi kallo. Kallon ta yayi yana imajin abubuwa kala-kala. Komawa ya yi ya zauna, zauna a nan ya nuna mata kan cinyarsa. Babu gardama ba tare da tunanin komai ba ta zauna a hankali. yana hankalinta na kan fim ɗin bayan ta yi dinga kallo da yadda gashinta ya sha gyara ga wasu ƙananan gashi waɗanda suka kwanta a bayan wuyanta shafa mata su yayi zuwa bayanta baby juyowa ta yi ta kalle shi ga mamakinta sai ta ga yanayin shi duk ya canza na amiyaya juyo da ita ya ga baki ɗaya ya ware mata ƙafafuwan ƙafafuwanta dai tana kan cinyar shi aure nake so kuma baba ya ƙi min aure kallon shi ta yi kamar yau ta fara kallon shi kawai ta ga ganin shi a tunda to ka gaya wa momima za ta yi maka don hakan shi zai fi dariya kawai yayi wace ce za ka aura tana can wani gida shiru kawai yayi ita ɗin ma haka baby mu je ɗaki na ki min wani abu makale ka faɗar ta ta yi alamar a'a Waye ya tambaye ta ba kai ka ce in na shiga ɗakin ka zaka min wani abu ba shafa lips ɗin ta yayi izuwa ƙugunta tare da ɗaga mata night gown ɗinta karkata kan shi yayi kawai yana ɗan kallon fantinta ya shafo kan fantinta please baby abu kawai zan nuna miki lokacin da ya zira hannunsa a cikin riganta yana shafo kirjinta wani irin yanayi kawai ta ji wadda ya sa ta tai wani irin neshi hannun shi shi ma ya baby jikinki da taushi bata ce komai ba don yayanta nan ya fara bata tsoro kin ji mu tafi ɗaki na please ƙara malƙale kafaɗanta ta baby please ba na ce gaskiya ne tsoron ka nake ji babu abin da zan miki ta ƙara makale ka faɗa karo na uku ba na son zuwa kallo kawai zan yi ni dai ba za ki taimaka min ba kenan what is wrong with you again kuma ciwo na ne ya tashi don Allah mu je gaskiya ne dai yaya ka faɗa wa dad ya kai ka asibiti a yi maka operation zan faɗa mishi amma yanzu mu je in nuna miki wani abu shiru kawai ta bata ce komai ba